Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. So kamar yadda kuka sani ni din na ku Umar na gudu mai hada mai mai kuma mai da tsohuwa yarinya. Ina muta matan da ke fama da bakin hannu wato black nipples, bakin hannu da bakin kafa. Wasu ondo natural ne, wasu kuma gaskiya mai ne. Fatan baya dauka. So wasu maybe sun amfani da wani wanda ake sa a ruwan zafin nan wanda gaskiya yana cirewa amma gaskiya yana da matsala domin kuwa daga baya hannun da kafa yana dawowa bakin shi sosai in bi ma har ya so mutukar ke amfani da wannan nickel creams ina kun gan shi nan nickel creams ana shafa shi ne hannu da kafa haka hannun zaki shafa in yi awa ɗaya da rabi ko awa biyu haka kafa sai ki wanke ki wanke sai ki apply da oil din shi kun ga oil din shi nickel cream 3000 nickel oil 7000 wallahi garantin da zan baki sati ɗaya ne Hannun ki da kafan ki sai ya dawo tatal sai ya fi mana wa kyan gani nesa ba kusa ba su yana matuƙar gyara hannu da kafa sannan <clears throat> ga markaɗen sabulin nan wanda muka yi producing ɗin shi kwanakin nan yana da matuƙar amfani kun ga wannan robar naira dubu shida ce akwai kuma na 2000 karamar kwantina akwai na 4000 wannan na 6000 ne in mutum ma yana son sama da haka za a iya haɗa mashi ana shafa shi ne fuska wuya hannu kafa in yi minti 15 sai ki shiga wanka so yana gyara skin yana sa haske amma ba haske sosai ba yana glowing yana gyara skin ɗinki zai kwanta zai shining ya ringa kyalli so gaskiya ki amfani da wannan sabulun? in ki ba ma abuce ma shafa mai bane is okay ya ishe ki zaki kyau zaki glowing sannan musamman uwa uba ga wanda suke buƙatar su yi fari sosai sai amfani da product ɗina mana mai na na haɗa na concussion kun gan shi step 1 da face cream man fuska da shower bat ɗin nan nawa da nipple cream da nipple oil ga mai bukata zai iya sa uda duk inda kake sakonka zai iso gari ka kuma a ƙasa ta Najeriya ba 0803151307 naku ku na gudu mai mai da tsohuwa yarinya fari kalan madara ruwan 'yan abuja laki ethiopia ba wai in kin shiga ranar fuskan ki ta yi yalo ba na ku na gudu